ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo a wannan safiya ta talata wanda yau ita ce ranar tara ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu da arba'in, yau ita ce ranar sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara tara mu a wannan ɗaki nashi mai albarka masallaci da ke nan unguwar zontu a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani da ke gudana a wannan masallaci a ɓangaren mata jiya mun tsaya aya ta 37 ko eh, da fata kuna bin abin da ake yi eh, A yau za mu tashi faɗin Allah ta'ala haɗu habitu ha jami'an to bayan abin da ya faru da annabi Adam alaihi ya faru da kuma matarsa hawa to duka abubuwan da suka gudana dan gwargwado mun ji to daga ƙarshe sai Allah ta'ala ya bada wannan umarni dashi wanda wannan umarni sai zama dalilin samuwar mu a nan duniya yake cewa qulna bitu minha jami'an Allah tabaaraka ta'ala ya ce a lokacin ne muka cewa Adamu da Hawwa'u ihbita ku sauka Min ha daga wannan aljanna jami'an ku duka jami'an annabi adam hawa'u da shi iblis Allah ta'ala ya kori kowa yace kowa ya bar cikin aljanna ya ainihin sauka zuwa duniya idan ka duba ma'alimut tanzil na Imam al-Bagawi Allah ta'ala ya masa rahma yake cewa al-hubutul awwal min al-jannati ila sama'id dunya saukar farko da Allah ta'ala ya sauko da annabi Adam to ya sauko da shi ne daga cikin aljanna zuwa saman duniya zuwa me saman duniya ina ne saman duniya wannan saman da muke gani akwai sama ta daya to can kuma kenan wannan saman duniya ce aidan duniya muke ko to wannan saman ita ce saman me saman duniya to Allah ta'ala ya fito da shi daga aljanna tunda an ce hubudu sauka kuma zuwa saman nan yanzu duk abin da aka ce yana wannan saman idan ka tashi na zaka ce yana sama kenan aljanna tana ina tana sama ana ganewa ko wanda Allah ta'ala a sama yake ba yana ko ina ba kamar yadda yan bid'a suke cewa Allah ta'ala yana sama wal hubutu tsani saukarwa na biyu da Allah ya sako da annabi Adam da Hawwa minas sama'id dunya ila al daga saman duniya zuwa ban ƙasa zuwa ina bayan ƙasa to zuwa bayan ƙasa an gane ko ina ne bayan ƙasa inda muke a yanzu akwai cikin ƙasa akwai bayan ƙasa ana ganewa ko to inda muke a yanzu sai Allah ta'ala ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan imana fa in ya'tikum ya zuriyata adam ya ku zuriyar annabi adam idan wata gaskiya ta zo daga wurina inji Allah idan wata shiriya ta zo daga wurina ay rushudin wa bayan shiriya da wani bayani na shari'a ya zo muku daga wurina wakila wasu malamai suka ce a'a kitabun wa rasul idan manzo ya zo muku idan littafi ya zo muku ai kaga daddai ne dan manzon shine yake zuwa da shari'a da shari'a ko yawa littafin a cikin sa ake samun shari'a da me da shari'a to shine Allah ta'ala yake cewa idan shari'a ta zo muku daga wuri na faman tabi'a hudaya wanda ya tsaya ya bi shari'a na yanzu Allah yana magana da mu ƴaƴan annabi Adam a cikin mu faman tabi'a hudaya Allah ta'ala ya ce wanda ya bi shari'a ta da na kawo duniya ya bi manzona ya bi littafin da na aiko an gane ko ya bi bayanin shari'ar da na turo wannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su kuma ba sa bakin ciki fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su kuma ainihin ba sa yin bakin ciki idan ka kalli wannan cewa fala khawfun alaihim imam al-bagawi yake cewa babu tsoro akan su fi ma yastaqbiluna na abin da suke tunkara yanzu idan mun bar duniya ina muka tunkara lahira duk da akwai inda zamu tsaya kafin mu karasa lahira amma dai dole in mun bar duniya inda muka sa gaba iyakacin tafiyar mu shine zamu ina lahira ko to shikenan to dan haka lahiran nan da za a wanda ya bi shiriyar Allah Allah ta'ala ya ce fala kaufin alaihim babu tsoro akan waɗannan wala hum yahzanun kuma ainihin babu wato baƙin ciki akan su ba sa cikin tsoro kuma ba sa cikin bakin ciki anan walahum yahzanuna ala ma khallafu ba su da bakin ciki akan abin da suka bari idan mata ka bari ɗan ƙwarori misali ɗan ƙwara hudu kacal a nan duniya an tara maka guda saba'in a aljanna waɗanda suka fi matan duniya idan ‘yan dukiya ka bari da ‘yan ƙwandaloli ana gane waye ‘yan ƙwandaloli, misali ɗan gidanka ɗan kukut a nan duniya, to talakan aljanna gidansa ya fi girman duniya. To kaga, ai ba za ka haɗa ba. Eh, yanzu dai iya girman gida a nan, a ce duk faɗin unguwan na gidanka ne. To ina ga talakan aljanna, wanda girman gidansa ya fi duniyan nan, suna cewa sau goma. talakan aljanna wanda shi a aljanna yana cikin waɗanda ba su samu da yawa ba shine wanda gidansa yake haka kun ga abin ba ƙarami karami bane ya yahzanun da aka ce ba sa bakin ciki a kan abin da suka tinkara na lahira abin da suka baro baya ma ba su da damuwa a kai, domin Allah ya ba su mafiyinsa jama'a muna gane wannan a nan duniya kana ɗarɗar idan ‘yar dukiya gare ka karta kari in lafiya gare ka karta salwanta in ka zane da sauransu a aljanna kuma baka cikin haɗari baka tsoron komi wanda ya riga ya samu aljanna wannan ya riga ya ƙetare jama'a muna gane wannan shi ne walahum ya hazanu alama kallafu wakila suka ce khawfun alaihim wala khawfun alaihim fi duniya ba su da baƙin ciki a duniya walahum ya na fil fil'akira kuma ba su da ainihin ba su da tsoro a duniya sannan ba su da bakin ciki a lahira duniya kowa ka gani yana cikin tsoro talaka kullum hankalinsa a tashe yake yanzu yau ya za a yi in kulla abin da za a ci a gidana ko yana cikin tsoro ko yau za a ci abinci ma a gidana ko ba za a ci ba idan ka za ya taso ya zan yi yau idan yaro bai da lafiya zan kai shi asibiti tunda ba an aje ba ban ba wani ajiya ba in aka ce kudin ka za a kaga talaka kullum cikin tsoro ki to mai dukiya fa shi ma cikin tsoro yake kada dukiyar ta kare saboda ya taba ganin ta wani ta kare idan dukiyar wani ta taba karewa kai ma ta ka tana iya mai kare kuna ganewa kenan cikin tsoro kake to nan duniya kowa cikin tsoro yake to amma waɗanda suka bi dokokin Allah suka bi shari'ar Allah banda su a cikin tsoro ba sa cikin tsoro a duniya ba sa cikin bakin ciki a lahira kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ce qala hafita minha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala hafita minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adu fa in يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله تبارك وتعالى anan cikin suratul baƙara Allah ce kulna habitu sai aka kawo jami'i fiye da mutum biyu ana magana shi su malamai suka ce hada iblis a cikin wannan kalma kulna habitu amma da aka ce qala habita ku fita daga aljanna ku biyu annabi adam da hawa ci ku biyu gaba ɗaya ku fita aljanna Ba a li ba'din adu ku koma can duniya ku yi rayuwa sashi na kiyaya da sashi wannan yana fada da wannan wannan yana yaƙi da wannan wannan yana hasada da wannan ko ba shi ne ake ciki ba Ba a li ba'din adu ba wanda zai ce bai da makiya kai a cikin ƴan uwanka kana iya samun makiya dan uwanka ne amma bai san ka kuna wa jama'a a cikin ƴaƴanka kana iya samun makiya ƴaƴanka wani ya zama ma maki wannan duk abu ne wanda ya faru yana kan faruwa ba bakon abu bane domin kiyayyen nan da Allah ya ce ba azukum li ba'dil adu sashe na kiyayya da sashe dole a yi ta bari a ce gari ya saba ko yare ya saba a ko addini ya saba ko ba'dukum li ba'din adu za a yi ta iyayya za a yi ta rigima tsakani sai yake cewa fa in ma ati lakum minni hudan idan shiriya ta zo muku daga wuri na ba hudaya duk wanda ya bi shiriya ta ya bi littafi na ya bi manzo na ya bi dokoki na fala ya wala yashqa a dai wannan duniya ba zai ɓace ba wala yashqa fil akhirah a lahira ba zai tabi ba kuna gane ba a lahira ba zai wahala ba a nan duniya ba zai ɓace ba zai zama akan shiriya ko da yana shan wahala a rayuwarsa a nan duniya yana shan wahala to a lahira wala yashqa ba zai sha wahala a lahira ba za ka iya bin shiriyar Allah a nan duniya ka sha wuya ta hanyar rashin abin hannu ko a kashe ka kamar yadda ya faru da irin su sumayya mahaifiyar ammaru dan yasir ana ganewa ko wanda ita ce awwalu shahidatin fil islam saboda musuluncin nan a daure ta a rana a bata wahala daga karshe makiya Allah kafirai suka ainihin cika mata mashi ta koma ga Allah kaga ai ta sha a duniya irin su kabbabu ibn al-arad wanda aka dauki sa aka sa garwashi sai da garwashin yayi jawur wutar ta gama balbali yanzu tsantsan garwashin wutar ne ya rage tsantsan sa aka ɗau gadon bayansa aka shimfiɗa kan garwashin wutan nan babu abin da ya kashe wutan nan sai ruwan naman jikinsa ya fito ya kashe wannan wuta wanda wasu in suna so su ƙara imani sai su je su ma roƙe shi ya buɗe musu bayansa su ga wannan taba don su ƙara imanin abin da aka yi ma wasu akan musuluncin nan suna da yawa cikin sahabbai suna da yawa cikin magabata waɗanda suka sha wuya to dan haka a duniya alƙawarin da Allah ya ma in ka bi shirye sa fala ya zillu mutum ainihin ba zai ɓace ba za ka zauna kan daidai duk yadda za a yi ba za ka sauka akan musuluncinka ba kana nan akan addini kana nan akan kyakkyawar fahimta wala ya yashqa kuma mutum ba zai taɓe ba ba zai wahala ba aina a lahira Allah ta'ala ka sa muna cikin waɗanda ba za su wahala ba a lahira sai Allah ta'ala ce wallazi wallazina kafaru wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تبارك وتعالى والذين كفروا waɗanda suka kafirce suka yi wa Allah tawaye wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu da muka saukar ulaika ashabun nari waɗannan su ne ‘yan wuta, kafiri ne kaɗai kake ‘yan nuna ka ce ɗan wuta hankalinka kwanci, har ma manzo lasu ma ce, za mararta bi ƙabari mushirikin, idan ka bi ta wani wuri makabartar kafirai ka ga eh, kabarin kafiri, fa bashir hubin nar ko, kamai bishara da wuta, ce ina muka bishara da wuta, wahalar da kake sha a kabarin nan yanzu kaɗan ne, ina ma ma bishara da wuta, zala ce kamai bishara da wuta, ina amfanin kafirci. ina amfanin kafirci tun a duniya aiwa mutum bisharar tuta Allah tabaraka wataala ce wallazina kafaru wa kazzabu ayatina ulaika ashabun nari ba wai kadai shiga wutan ba hum fiha khaliduna a cikin wutar za su tabbata a cikin wutar za su dawwama imam ibnu kathir ce ai mukhalladuna fiha za su tabbata a ciki wala mahida lahum anha ba su da abin zai cire su ba su da abin zai kautar da su ya raba su daga shiga wutan nan sai sun shige ta ko suna so ko ba sa so Allah ta'ala ya tsare an samu hadisi na abi sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ahlun nari kaga 'yan wuta allazina hum ahluha wanda za su shige ta su dama 'yan wutan ne fa innahum la yamutuna fiha wala la yahyauna ba sa mutuwa a cikin wuta kuma ba za su rayu ba akwai aya irin wannan eh, nan cikin suratul a'la asabbi thumma la yamutu fiha Allah tabaaraka wa ta'ala ce fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna ita ita wuta idan an shige ta ba za a mutu ba ba za a ai in ma an mutu ai an ji dadi kenan wala yahyauna ba za su rayu ba ba rayuwar daɗi ba me ba mutuwa bare a samu sauƙi don haka ma 'yan wuta za su riƙa roƙo suna roƙo cewa a taimake su a kashe su wana dau ya maliku ya qadi wana dau ya ya qadi alaina rabbuk sai yace qala innakum haka za su ci gaba da roƙo wa nadau suna yin kira ya maliku shi maliku mala'ika ne mai tsaron wuta Allah ya ɗora mai aikin tsaron wuta duk da wasu mala'iku da ke taya shi aiki amma shi ne babba wanda Allah ya ɗora ma tsaron wuta ‘yan wutan nan sai su ce ya maliku ya kai mala'ika maliku ka roƙa mana ubangijinka li ya ƙaze alaina rabuka ka roƙa mana ya ubangijinka ya taimaka ya kashe mu li ya kaga mutum na neman mutuwa yi bala'i yi bala'i li ya kaja alaina rabbuka ubangijin kai ya dauki ranmu qala sai ce innako maki suna anan za ku tabbata anan za ku zauna ba inda za ku je kaga la ya na wannan hadisi yace la ya na wala ya hayuna ba za su mutu a wutan nan ba ba za su rayu ba sai ce lakinna aqwaman sai dai akwai wasu asabatumun naru bi khatayahu su ba kafirai bane amma a duniya akwai shan giya ko akwai neman mata ko akwai neman maza ko akwai fasikanci ko akwai caca ko akwai barna ko akwai cin riba akwai munanan ayyuka da suka taru har aikin yasa suka tafi wuta aw bi dhunubihim ko da wani zunubi ne da suke aikatawa ko dan haka fa amatatuhum imatatan to su in sun shiga wutan mutuwa za su Uh, wutan nan ta kashe su wani irin kisa hatta idza saru fahaman har sun zan gawayi aka ake cewa ko sai sun zama me gawayi daga nan azina fi shifa'i sai a yi izini a cece su sai a yi izini a ceto su daga wuta bayan sun ji wahala sai a sa a dawo da su ina aljanna su ne wanda ya tabbata a hadisi ‘yan aljanna za su rika jin warinsu aljanna fa suke amma ana jin suna wari saboda inda suka fito wutan nan ba abubuwan da babu na ƙazanta duk wani abu na ƙazanta da wani bala'i to yana cikin wutan nan kuma su daga nan suke duk da an wanke su an yi wa amma dai za su rika jin cewa waɗannan sun riga sun ƙonu da gawai Allah ta'ala ka tsare mu daga shiga wuta sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ya bani Isra'ila ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم العالمين يا بني إسرائيل يا كو دائن إسرائيل wanda shine annabi yaqub ko uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuno da baiwar da ne muku ku tuno da alkhairin da ne muku Allah ta'ala ya ce ku tuno da ni'imar da nayi akan ku wa anni faddaltukum alal alamin kuma na fifita ku akan bayi na fifita ku akan wasu mutane da dama babban malamin musulunci ashek sheikh Muhammadul Amin ibn Muhammadul Mukhtar ash Allah ta'ala ya masa rahma yace lam yubayyin huna ma hazihin ni'ima allati an'amaha alaihi anan Allah bai bayyana ni'imar ba wanda yayi gare su ni da kai ba mu san ni'imar ba ana ganewa amma su banu Isra'ila ai sun san ni'imar Allah yana cewa ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'imar da ne muku to yanzu ni da kai muna bukatar mu san wannan ni'ima lakinnahu bayyana fi ayatin ukar. Allah ya bayyana ni'imomin a cikin wasu ayoyin alqur'ani daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala wa zallalla alaykumul ghamama السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى وظللنا عليكم الغمام Allah ce muka lullube ku da mai alghamam wannan cloud kuke cewa ko gizagizai muka yi muku inuwa muka hana ku jin rana yanzu kalle mu da muke abujan nan da lullumi muke azumi wasu na can a jihar Barno jihar Yobe Sokoto da sauran wurare sai ana zuba mutum ruwa da Katsina wurare zafi jahohin da suke wurin da ake jin zafi amma mu Abuja ga mu cikin lullumi ana ganewa ai yara kanana ma suna azumi yan ƙananan yara ka ji yaro an ce nan ba mamaki a ce maka yaro ya azumi 29 ko 30 bai sha ba saboda ba rana ake ba in ma ka kai azumin baka da bukatar ruwa saboda ba wani kishin ruwa amma kaman waɗanda suke wuraren da ake zafi lallai sun fi mu jiki eh eh har su ma ake yi muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa al'amari a samu ruwan sama a samu sanyi kuma Allah ta'ala ya karba ayyukan da ake wannan wahala da ake Allah ta'ala ya sa ba a banza ake wannan wahala waɗannan bayin Allah banu Isra'il Allah ta'ala Ya ce mun lullube ku da gizagizai wa anzalna alaykumul manna wassalwa mun saukan muku da almanna wassalwa darba kace zuma da ƴaƴan shila abinci jiya mun karanta cewa in ba dan su ba da ana turo kowa ta kawai ne daga sama ka cika koshi kawai muka ce ya Allah ba mu so ya Allah ba mu san ta kawai ba mu san abinci haɗaɗɗe wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak eh. fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدفوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون waɗannan banu Isra'il su ne suka ce wa annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahidi mu ba za mu iya haƙuri ba kullum kalan abinci ɗaya naman tsuntsaye da zuma a'a ba za mu iya haƙuri ba abinci ɗaya kullum don haka fada ulana rabbaka roƙa mana ubangijin ya fitar mana da abinci wanda ake shukawa a ƙasa su duma su albasa irin waɗannan abubuwan da ake shukawa Allah ta'ala ce a tastabdiluna allazi huwa adana bil ladhi huwa khair yanzu ku kuna sauya abin da yake kaskantacce da wanda yake mafi daukaka mafi alkhairi Allah ce ihbitu misr kuje ga ku ga misran nan ku je ku ci gaba da noman fa inna lakum ma sa'altu an ba ku abin da kuka roka har kullum mutane idan suke cewa Allah ka hada mu da masifa ka to Allah zai hada su da masifa ina tausayawa mutane da suke magana akan shugabanni shugaba kaza in kana tsinewa shugaba yana ƙara lalacewa yana ci gaba da casa ka yana tattaka ka yana cikin AC yana huta kana shan wahala saboda ka zazzage shi saboda ka ci masa mutunci kana ta zagin sa kana ta tsine masa kana ta kaza yana ƙara lalacewa da ɗaya daga cikin magabata ya ce idan ina da addu'a ɗaya wanda Allah ya ban garanti in roƙa a karɓa ba zan roƙa ma kaina ba zan roƙa ma shugabana ne domin na san in Allah ya gyara shugabana gari da bayin Allah za su gyaru dalilinsa amma mu ina rashin tarbiyya ne a'a a bagen rashin mutunci ne ka dai rasa gane halin da muke ciki Allah ta'ala ce a nuna allazi huwa adna bin ladhi huwa kai bitu misran fa inna lakum fa'altum dan Allah ya ɗora musu kaskanci domin wahala kaskanci ya ce sai kayi noma sai kayi kiwo sai kayi sassabe ka samu da karar abincin shigo gida sai kai noman ka gani yadda za ka kwashe wannan shekara ba za ka gani ba to ka gani to shine Allah ta'ala yake cewa anzalna alaikumul manna was salwa daga cikin ni'imar da muka yi muku akwai wannan abinci kai tsaye kai daga cikin ni'imar ma wa idh najjaynakum min ali fir'auna wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum eh yasumunakum su'al 'adhabi yudabbihuna abna'akum يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah Ta wa ta'ala ce wa idh najaynakum min ali fir'auna ku fa isra'ila nan da ne a ƙarƙashin fir'auna da ku bayi ne kuna karkashin su kun? su al'azabi suna ɗanɗana muku nau'ukan azaba kala-kala masu wahala su al'azab yuzabbihuna abna'akum wa ta nisa'akum hmm? su yanka 'ya'yanku su bar matanku da rai su zama masu bayi wulaƙanci iri-iri Allah ta'ala ce wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce daga cikin ni'imar da Allah ya ambata ya ce wa nuridu annahunna ala allazina wa nuridu annahunna ala allazina tud'ifu fil ard sai ya ce wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa nuridu annahunna ala allazina tud'ifu fil ard muna so mu yi baiwa mu taimaka ma waɗanda aka raunana su a bayan ƙasa su ne banu isra'ila daga baya wa ja’alahun a'imma mu maida su shugabanni mu maida su jagorori mu maida su manya wa naj'alahumul warithina mu maida su magada na mulkin fir'auna magadan arzikin fir'auna magadan fadar fir'auna duk wani abin da ya mallaka Allah sai da ya gadan mu nan banu isra'ila wannan baiwa ce ko ba baiwa ba idan aka ci gaba da kirgawa baiwan da Allah ya musu suna da yawa al-imam ibn kafir da yazo fassara wannan aya yace abinda aya ke karantarwa haddu haddu bani isra'ila ala dukhul fil islam ita fa wannan aya da Allah yace ya ku banu isra'ila ku tuno ni'imar da nayi muku kuma lallai na fifita ku akan bayi to fa Allah yana kwadaitar da su ne su yi imani da annabi Muhammad Allah ta'ala yana faɗi yana mai umartar bani Isra'ila bid fil islam cewa ku fa shiga musuluncin nan fa wa mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi kuna masu bin annabi Muhammad wa muhijan lahum bi a abihim Allah ta'ala yana musu nuni da ambatan babansu Isra'ila wa huwa nabiyullahi yaqub shine annabin Allah annabi yaqub wa taqdiruhu yadda ake kaddara maganar shine ya bani al-abd salih ya ku ƴaƴan bawa na kwarai mutumin kirki ya ku ƴaƴan mutumin kirki al-muti'i lillahi mutumin da yake mai da'a ga Allah ai kaga yanzu da kaji an yabi babanka sai ka ji dadi a ce kaga wannan ai tsiyar dattijo kaza ce kaza an fahimta wannan ko ji an to shikenan sai Allah ta'ala yake tuna musu da wannan baba nasu bawan Allah na kwarai ne yi wa Allah da'a yana cewa kunu misla abiku ku zama irin babanku mana shine Isra'i ko fi mutaba'atil haqq wajen bin gaskiya ku koyi da babanku a wurin bin gaskiya babanku mai bin gaskiya ne to don haka wannan shine abin da ake kwadaitar da su a kai. har ma an samu wani hadisi na Abdullahi ɗan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa hadarat isabatu min al-yahudi nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wata jama'a wata jama'a ta yahudawa malaman su sun zo wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ce musu a cikin dogon hadisi yayi musu maganganu da yawa daga cikin abin da yace hal ta'lamuna anna isra'ila yaquba hal ta'lamuna anna isra'ila ya'quba kaga kenan ya fito daga bakin manzon Allah cewa isra'ilu shine yaqub kun gane magana shine dalilin ka wannan hadisin anan manzon Allah yace ce hal ta'lamuna shin ya ku malaman yahudawa kun san cewa anna isra'ila shi wannan isra'il yaqub marida marada shadidan kun san cewa ya taba yin wata rashin lafiya mai tsanani to kaga sai kira shi wa hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub kaga sai kira shi qalu suka ce allahumma na. eh mun shaida kenan banza Allah ya kira shi kira isra'il a matsayin me yaqub sannan su kansu sun yarda cewa isra'il shine me yaqub manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce allahumma shahad ya Allah ka shaida dogon hadisi ne na takaita shi ne na ciro mahallu shahid abinda ake magana akai hadisin abu dawud da at-tayalisi ya fitar da shi a juzu'i na 1 shafi na a 356 hadisi na 2731 alwadi'i ya fitar da wannan hadisi cikin sahihu da la'il nubuwa hadisi na 184 haka ya zo cikin sahihu Asbabin nuzul hadisi na 22 albusairi ya fitar da shi cikin ithaful ko alkhiyara wato almahara juz'i na bakwai shafi na 300 na 33 ahmad shakir cikin umdatu tafsir da dai sauran littafan malamai to yanzu za mu ji kaɗan daga cikin ni'imomin da Allah ya wa bani Isra'ila, ni'amullahi ala bani Isra'ila, ni'imomin da Allah ya wa bani Isra'ila za a ɗan lissafa mana wasu daga ciki don ya zama wa'azi a wato a gare mu. Ni'ima ta farko, ni'imatu irsalil an war rusul bi kasara. Allah ta'ala ya wa bani Isra'ila ni'ima na yawan aika musu annabawa da manzanni don haka ilimi ya fi yaduwa a cikinsu duk wani ilimin duniya annabawa ke zuwa da shi duk wani ilimin lahira annabawa ke zuwa da shi to sun fi kowa yawan annabawa don haka mafiya yawan ilimin muka suka tattaru a cikinsu daga ciki akwai faɗin Allah wa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila laqad akhadna mithaqa bani isra'ila أرسلنا إليهم رسلا نعم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم إيه. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Allah tabaraka wa ta'ala ce laqad akhadna mithaqa bani isra'ila eh haqiqa mun riki alƙawari mai ƙarfi da bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan kuma mun aika musu manzanni wannan shine mahallu shahid wa arsalna ilaihim rusulan Allah ta'ala ce mun aika musu manzanni da dama manzanni da yawa to yawan annabawa kuwa to gata ne Allah ya musu daga cikin gatan da ya musu ya aika musu manzanni ya ce wala kada ataina Musa tis'a ayatin wala kuna ataina Musa tis'a ayatin bayyinat sai ce fas'al bani walaqad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin Allah tabaaraka wa ya yace hakika mun baiwa annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu nan gaba zamu ji sakara insha ana ganewa ko da izinin Allah ta'ala waɗannan ayoyi da muka bashi bayyanannu ya nuna maka cewa daga cikin manzon da Allah ya tura banu Isra'ila har da annabi Musa annabi Musa kuma yana cikin manya-manyan annabawa manyan manzanni guda nawa guda biyar to yana cikin manzanni na banu Isra'ila sai Allah ta'ala ya ce fas'al bani Isra'ila ka tambayi banu Isra'ila idda'ahum a lokacin da annabi Musa ya zo musu qala lahu fir'aunu sai fir'auna ya ce mishi inni la'azunnuka ya Musa masuran ya kai Musa ina ganin dan tsafi ne kai to kaga wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya musu na aika musu manzanni Allah ta'ala ya ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin wannan ni'ima ta farko ni'imar aika annabawa da yawa ni'imar aika manzanni da yawa ni'ima ta biyu tafdilu tafdiluhum 'alal umamin mu'asira Allah ta'ala ya fifita su akan al'ummomin zamaninsu ana ganewa ko ba al'ummar da take al'umma annabi Muhammad ba su mu ne afdalul umami amma a zamaninsu Allah ya fifita su akan al'ummomin wannan lokacin da haka ma yake cewa ya bani isra'ila zkuru eh, ni'mati allati an'amtu alaikum sai ce wa anni fasaltukum ga an samu tafdili alal alamin mun fifita ku akan bayi Allah ya faɗi wannan aya sau uku duka a cikin suratul baqara aya ta 40 suratul baqara aya ta 47 sai aya ta 122 ko to sai al-intisaru ala fir'au daga cikin ni'imar da Allah ya wa banu isra'il fir'auna ya shekara 450 kamar yadda ake faɗi yana gadan mulki dalilin su Allah ya kaudi shi ai kaga wannan ba karaman ni'ima bace fir'auna ya kai yana ganin mulkin sa ma ba zai kushi ba yana ga arzikin sa ba zai kare ba yana ga kafuwar da zai yi ya riga ya kafu ba zai gushe ba yanzu ma mutum yayi tainuwa ɗaya ko tainuwa biyu yana ta banka banka da wulakanci akan mulki ko ba haka ba tainuwa ɗaya ba kawai yayi ko biyu kaga yana ta hauka yana shirme kamar ba zai sauka ba ina ga wanda ya shekara 450 akan abu ɗaya. to wannan dalilin su Allah ta'ala ya da fir'auna Allah ta'ala ke cewa iz faraqna bikumul bahra sai ce mi wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun eh. wa aghraqna ala fir'aun wa Allah tabaraka wataala ce ku tuna daga cikin ni'imar da ne muku ya ku banu Isra'ila faraqana bikumul bahara mun bude muku teku mun tsaga muku teku fa anjaynakum kuka shiga cikin tekun kuka wuce muka tsiratar da ku mutum yana ganin ruwa kaman kwalba kamar ya sa hannu ya taba ruwan ne Allah ya sa ya bude kuma wurin bai yi taɓo ba sai ya bushe yadda za a iya tafiya hankali kwance kamar kana tafiya kan yashi Allah ya sa ya bushe ga ruwan kana tabawa ruwa ne amma Allah ya kamar da shi haka suka zo suka wuce da mutanen fir'auna suka shiga sai ruwan ya haɗi Allah ya ce wa azraqana ala fir'auna muka halakar da mutanen fir'auna wa antum tanzurun alhali kuna gani a gaban ku aka yi aka kawo ƙarshen fir'auna wanda in ba gabanku ku aka yi ba mutum zai ƙaryata cewa fir'auna ba zai taɓa mutuwa ba saboda suna tsoron fir'auna fiye da yadda baka zato fiye da yadda baka tsammani a gaban ku akai ni'ima ta hudu da Allah yau banu Isra'il nuzulut taurata wal alwah Allah ya saukan musu da at-taura Allah ta'ala saukan musu da wannan allo da ya rubuta wa annabi Musa dokoki Allah ta'ala yake cewa inna anzalna taurata inna anzalna taurata fiha hudan wa nur إيه. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك Allah ta tabaraka ta ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur lallai mun saukar da at-taura kuma a cikin at-taura akwai shari'a akwai haske wanda annabawa da ita suke yin hukunci kaga cewa an saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da haske wannan ni'ima ce idan Allah yana son ku da ni'ima sai ya kawo muku shari'a sai ya kawo muku haske to haka Allah ya yi wa banu Isra'il yace وكتبنا katabna alai wa katabna lahu له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء إيه. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إيه. سأريكم دار wa katabna lahu fil alwahi Allah ta'ala ce mun rubuta wa annabi Musa a wannan allo da muka bashi min kulli shay komai mun rubuta mai duk abin da ake bukata an rubuta mashi kaga wannan ni'ima ce mau'izatan a matsayin wa'azi wa tafsilan li kulli shay kuma an yi wa komai dalla dalla yadda za a gane kaga wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi wa banu Isra'ila Allah ta'ala ya ba ku littafi jama'a ni'ima yanzu wannan alqur'ani matukar yana tare da mu muna bin sa sau da ƙafa, to ba za mu shiga cikin wani irin yanayi ba Allah tabaaraka ta'ala ya nuna cewa ba da wannan allo da rubuta shari'a a jiki to wannan yana daga cikin ni'imomi ni'ima ta biyar al al'aful am wal hayati saniyatan afuwa da Allah ya yi musu afuwar gama gari fiya ta gama gari a lokacin da suka yi wa Allah tsageranci sai Allah ya kashe su ana ganewa bayan sun mutu waɗannan da ke tare da annabi Musa bayan sun mutu daga baya annabi Musa ya roƙi Allah ta'ala ta yadda su saboda me za a gaya wa mutanen su ya'ya da jikoki Allah ta'ala ya tayar da su ya musu afuwa shi ne Allah ta'ala ce sun ma'afauna an ku. ma'afauna an kun min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Allah tabaraka wa ta'ala ce sun ma'afauna an ku sannan muka yi maku afuwa min ba'di zalika bayan abin da kuka aikata la'allakum tashkuruna. La'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah. Allah ya ce yafiya da muka yi muku ni'ima ce mun yi muku wannan ni'ima ce don ku gode wa Allah sai Allah ta'ala ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka tashe ku bayan da kun mutu bayan kashe ku sai muka tayar da ku la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah kaga wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce Allah ta'ala yake cewa wa iz qala Musa liqaumihi wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi اذكروا نعمتي التي ya ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إيه. وعلى فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها إيه. فاذهب أنت وربك فقاتلا jazakallahu khairan Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin yadda annabi Musa suka yi da mutanansa ya ku mutane udkuru ni'mati ni'matallahi alaikum ku tuno da ni'ma Allah kan idjala fikum anbiya Allah shi ya sanya annabawa da yawa a cikin ku waja'ala fikum waja'alakum mulukan ya sanya ku sarakuna ya sanya ku kuka zama sarakunan duniya wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin ya hore maku ya ba ku abinda bai ba wasu ba daga cikin bayi daga ƙarshe Allah ta'ala ya umarce su da shiga baitul maqdis suka ce ba za su shiga ba domin akwai ƙatta a ciki sai waɗannan katta sun fito idan sun fito to za mu shiga aka ja su ku shiga fa? ce lan kulaha abadan ma damu fiha ba za mu taba shiga ba matukar suna ciki har ma suka yi bakan magana suka ce fazhab anta wa rabbuka faqatil ya kai annabi Musa da kai da Allah naka ku je ku yakin mana inna ha huna qa'idun kaga wannan bakan magana ce wannan yana daga cikin yawan ni'imomi tunda shi kansa yace uzkuru ni'matallahi ku tuna ni'imar Allah ku. to daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa banu Isra'ila ni'ima ta shida an-ni'amul madiyya ni'ima ta me ta arziki ni'ima ta arziki arzikin duniya Allah ya ba su ai kun san yahudawa eh yawwa to to malam yayi turanci ya kira sunansa da turanci to waɗannan wane ne yake gaba da su yanzu a arziki a duniya su yahudu wa ke gaba da su a arziki yanzu eh, larabawa ko eh ai ba ai ba a taba samun kwanzuma ya zama mai arziki ba har kullum producer shi yake da arziki kuma shi yake da future kuna ganewa saboda shi yake producing abu kana saya da haka waye mai arziki mutumin da yake da ilimi a ce maka waye mai facebook misali waye wanda ke da internet waye ke da satellite wanda he ka jona da shi a gidan tibinka kuna gane wa jama'a wanda yake da irin waɗannan abubuwa da na'ura kaza da kaza da to wannan shi yake shi shike da magana saura MB ne ko da kana ganin kana da wani dan man fetur da kake dan diba kana kaiwa kasuwa kana sayarwa Allah ya rufa maka asiri ne albarkacin bin manzon Allah da kake ana gane wannan ai amma tabbas idan ba mu tsaya tsayin daka ba a ce a sha na sai mun siya titi kuke cewa sai mun saya dan ci shi wannan sai an yi mana dan dan kaza duk wani abu da ka sani ban ce akwai wani abin da muke yi ba na a zuwa a gani a kwarai ko ai da sun ce sun daina magana ta gani tun da ba mu iya ba to su daga cikin ni'imar da Allah ya yi ma banu Isra'ila Yahuda wannan ko da ba ka san mutum in gaskiya ta zo akan shi ai za ka faɗi ana ganewa to daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya masu akwai ni'ima ta arzikin duniya mun karanta aya wa zallanna alaikumul qamama ko ba haka ba wannan arziki ne ba yai ka kashe kudin ka kafi abinci ba yanzu yadda muke arewacin kasar nan yadda muke da lalaci idan a ce da kai ba mu da abinci akwai matsala idan ka ɗauko mai aikin tayal a cikin mutum goma za ka samu mutum tara ba mu bane a cikin baka nake goma tara ba mu bane ai dole mu gaya kanmu gaskiya duk abin da ka dauko mu ba mu bane kafin a ce ka ga wani ne yin POP kuke cewa ko ka ga musulmi na yin POP sai ma kai ta mamaki kuna ganewa ai ko yana gyaran furji sai kai ta mamaki ko yana gyaran wani abu na kaza sai kai ta mamaki saboda mu an san mu ne a wurin bara idan ana neman Get-Man. bahaushe ne mu ga kanmu gaskiya mu ake nema wasu fulani ya ce get will wilbaro wata kabila ce ke yin wilbaro hausa fulani za a kwashe bola hausa fulani kuna gane jama'a kwankwan da tide da mai baban bolan da mai kwashe bolan a biya shi da mai aikin bola duk dai ba hausa fulani ne yan arewa kwankwan da tide ana ganewa ai eh tura ruwa bahaushe dan arewa duk wani abin da ya shafi a cikin sa akwai nau'in kaskanta mutum ba a ce an hana sana'a ba amma bai yiwuwa ka yi ta yin okada har ka koma ga Allah bai yiwuwa ka ce dole shushana za ka yi ta ka koma ga Allah su suna iya haƙura su koyi sana'a suna iya haƙura da wulaƙanci su koyi iya riwaya su koyi aikin faci su ke shi mai menene volcanizer ne kone ne yawa su koya suna iya wahala su koyi mechanic suna iya wahala su koyi kaza su koyi kaza amma mu ba sai dai ku a cikin ɗari ba ka samun goma su koyi gini su koyi kaza su koyi fenti duk inda ka shiga sune sun occupying ko ina a yayin da mutanen mu su in ka ga daba ana shan wiwi tsakani ga Allah hauka fulani ne mafi yawan daba kuna gani da jama'a mu ga wa mu gaskiya hatta gyaran gashin nan da mata suke yi sana'a ce ba laifi bane Allah ya hore miki arziki ki kafa wani gida ki ɗebo masu koyar da gyaran gashin su zo su koya wa musulmai su buɗe wurin gyaran gashin a cikin gida ai ba laifi ba ne mace ta yi aikin gyaran gashi ba laifi ba ne inda ba ya saba ƙa'idan musulunci ba ki ce zan je gyaran gashi ki tashi ki shiga wani gida ki tadda 'yar uwace musulma tana gyaran gashi sai miki wannan gyaran gashin ba tare da kin fada cikin wani hali ba ai shi ma abu ne na alkhairi amma mun zauna mun zama mabarata idan an yi magana mu sai ce wai ana zagin mu ko ba ka ba ai wannan zagin mu ake yi wane ya zage mu to in dai an zage ka yanzu ba zagin ba zagin ya shiga jikinka eh to ka gyara mana in dai zagin ya shiga jikinka ka gyara in ko ka tsaya ramawa to ya nuna ba ka da shirin rama ba ka da shirin gyara ka da shi jama'a mu gawa kanmu gaskiya babu al'ummar da za ta yunkura ta ci gaba sai al'ummar da ta rike sana'u al'umma da ta rike sana'a yanzu waɗannan yaran da iyaye ke zalunta suna kai su bara almajiri wai wasu sun zo bakin masallaci ƙarya ne maganar da kake yi kaza kaza saboda ina wa'azi na ce almajiranci ba musulunci bane ko mutum hallaka ka zai yi sai mun faɗa almajiranci ba musulunci bane ba inda Allah ya ce ka kai ɗanka almajiri a kawo mana ayar Allah ta'ala cewa ya uba ya ciyar da ɗansa ya ciyar da ɗan ya ciyar da uwar. Liyunfiku zu sa'atin min sa'ati. Kafin ka je nan akwai inda Allah ta'ala yake cewa alal mauludi lahu rizqun wal walidatu yurdi'na liman sai ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa bil ma'ruf Allah tabaraka wa ta'ala yace uwa mace iyaye mata za su shayar da 'ya'yansu mama haulaini kamilaini shekara biyu cir haulaini kamilaini ga wanda yake so ya cika shayarwa a shayar shekarar biyu. har ya kai inda ya ce wa alal mauludi lahu ko wanda aka haifa mada ya zama wajibi a kansa rizquhunna ya ciyar da uwar ya ciyar da dan wa kiswatuhunna da ba dan abinci da ba uwar abinci bil ma'arufi shi ma bayan da ya ga dama ba da kyautatawa karka bai yaro haka nan yana yawo kamar ɗan bola in dai kana da hali ka sa mai riga mai kyau ka sa mai kaya masu kyau ka mai wanka da sabulu mai kyau ka siyo ruwa mai kyau ka mai wanka ka wanke yaron tsaf yana daga cikin kyauta tana daga cikin alma'aru amma mutum ya ɗauki ɗansa ya kai shi almajiri yana gudun responsibilities da suke kansa nauyin da Allah ya ɗaura mai yake su da sauki kuna gane jama'a mutum ya yi noma a kauye ya noma sama da buhu ɗari na abinci amma saboda mugunta sai ya daudan ya kai shi almajiri na kare ci abincin eh ya kai shi bara ya je can duniya ta ciyar masa wai da sunan ƙaryar ya je karatun ƙura'ani sai mu ce to alaran ma almajiri ka je ka yi hadda ko ba haka ba ba almajiri ka je ba jama'a muna gane wannan aran ma ce bai taɓa zuwa almajiri ba to ka gani bai nuna maka almajiri shine hanyar samun ƙura'ani muna fahimta imamu bukari shekara takwas ya haddace ƙura'ani mahaifiyarsa maraya ne ba mahaifiyarsa ta tattaro ɗan komatsanta kwanoni da sauransu ta sayar a kasuwa bayan ta siyar ta sa mai kuɗi a jaka ta ce ta sai neman ilimi wurin malamai lungu-lungu saƙo-saƙo da kuɗin mahaifiyarsa yake yawon neman ilimi kai ma idan ka kawo ɗanka almajiri kana sauke ɗan sai a ji ka sauke buhun shinkafa tim a ƙasa ka sauke buhun masara ka sauke buhun gero ka sauke bin nan ka kawo garwan manja man gyada ka dan kawo koda 200 ka dan jefa ka ce yaron ya dan rika kurkura yana ci abinci in ya kare ya buga mun waya kaga yaro zai yi karatu sutura dinki komai da komai ka dan aje kudin da za a rika kai shi asibiti in yayi rashin lafiya da sauransu amma saboda zalunci da kin Allah in ma kace kai talaka ne aran ma ka mana aya yunfiqu sa'atin min sa'ati mawadaci ya ciyar cikin sa' wa ban qudira alaihi rizquhu wanda Allah ta'ala ya ainihin takaita arzikinsa ba ya da shi da yawa falyunfik mimma atahu Allah ya ciyar cikin abin da Allah ya bashi da malam wani wani almajiri da zo gidana eh Allah yana zuwa da yi fara ya fara ji shi sai fashe subhanallahi Allah ya ce zai mutu yunwa saboda yunwa ka dauki dan kwajajen yaro dan mutsil ka dauka kai shi almajiri wato ranar tashin alkiyama amana da Allah ya babu za mu sani idan ka san ba za ka ɗauki nauyin yaro ba kaka haife shi idan ka san ba za ka ɗauki nauyin yaro ba kada ka haife shi kuna ganewa yauwa ba wa, in ba za ka iya ba za ka iya in Allah ya baka da za ka iya ɗaukar nauyinsa gwargwadon iyawarka ai ya baka dama ce gwargwadon aljihunka in ka san ba za ka ɗauka ba kar ka haife shi yaro ƙarami yana zuwa gida-gida yana cewa akwai datti yana kwashe datti ɗan ƙaramin yaro na kira yaron nan na ce kai waye babanka da ya faɗa sai gashi na san baban na ce ka ce babanka ina neman shi ka zo za a saka a makaranta har inda yau take ban sake ganin sa to ai abu daga uba ne ai daga uba ne kuna ganewa jama'a daga uba ne daga uba ne in ce yaro ya je makaranta ce ba zai ji ba ai karkashi na yake wannan irin abin da muke gani ‘yan arewan Najeriya musamman Hausa Fulani wallahi ba mu da tsari ba mu da tsari tafiya muke kawai da ka babu shugabanci ba tsari idan an gaya mana mu ce an zage mu to mu wuce maganar zagi a zage ka kar a zage ka ka ji haushi karka ji haushi ka fashe karka ka fashe duk abin da zaka kai mu abin da muke so wannan matsala ta wuce kuma gwamnoni da suke magana almajirancin nan ƙarya suke su ma ƙarya suke yi ƙarya suke yi inda da gaske suke yi wallahi su suka fi kowa cancanta su hana abin da ƙarfin mulki mun yadda ai almajiranci amma ba mu yadda ai bara ba sai a nemo malaman da suka ce bara ba kyau da waɗanda suka ce bara akwai kyau a zo ai live program a kai a musulunce wanda aka yi bitin ɗinsa dole ya haƙura ya sauka daga kan ra'ayinsa a kira malaman da suka ce bara ta halatta da wanda suka ce ba ta halatta ba a zo a tattauna duniya tana ji a gane wanda yake ƙarya a gane wanda yake faɗin gaskiya jama'a muna gane wannan gwamnati dole ta shigo inda gaske take ta sa doka wannan akwai bakin ciki yaron da ka kai almajiri dole a bashi dama yana zuwa makarantar boko domin in bai je makarantar boko ba a wannan zamanin ko hansar ba zai iya rikewa ba ya cutar da kansa an cuce shi na biyu dole ya rika zuwa sana'a ya zaɓi sana'a da zai je ko ɗinki ko saƙa duk abin da zai je ma ya je wannan dole ne sannan a koya mai karatun allon tunda allon kake so ya yi allon amma dole ya je boko dole ya je sana'a kuma kai uba dole ka rika kawo abinci akan kari jama'a muna gane wannan dole ka kawo abinci a kan kari idan mun dauki wannan ai gwamnati ce ƙarya tana siyasa ne da abu ba da gaske suke yi ba eh mutum ne yake da yara ai duk wanda ya san abin da yake ko su sun kai ɗari zai tsaya ne a ta mukafaha a ta wahala tare a ta bugawa haba wane mutum ai ba gudu ba ja da baya abin da ya samu ayi wanda bai samu ba a hakura mun arzikin mutum akwai abin da bai iya ba yayansa za ka samu kowane gida akwai akwai akwai akwai demand iri iri wanda aka kasa biya kowane gida don arzikin gidan to amma ina sai mu ce zo ta ƙarya muna kokari almajiri mu kawo ƙarshen sa ƙarya kake yi you are not ready kuma you are not serious kana faɗa ne kawai don siyasarka saboda yana ganin in ya hana waɗanda suke wannan ɓangaren ba za su zaɓe shi ba wallahi yana daga cikin abin da ya sa mu dai muke muke muke muke muke ba hukumdan mu saboda wani abun ba dan siyasa zai ce kawai zai yi ne in ma za ka zabe ka zabe in ma za zaɓe zabe ka bari dan idan ba a yi saboda Allah ba fa cewa ana tsoron kada a zabe ni wallahi matsala za a samu kuna ganewa ai dole fa masu barna wanda ba sa yin daidai a ɓata musu rai idan aka ce kowa sai an gyara mai rai to munahunci za a yi Allah ta'ala ya shirita da mu so don haka dai Allah ta'ala ya ba banu Isra'ila arzikin duniya daga cikin ni'imar da ya musu ni'ima ta shida Allah ta'ala ya ce wa qatta'ana wa qatta'ana hum ya sharaka لهم اثنتي عشرة أسباطا أمما إيه؟ وأوحينا إلى موسى له قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا جزاك الله خيرا wannan aya da Allah ta'ala ce ya raba banu Isra'ila gida goma sha biyu sannan Allah ta'ala ya wahayi ga annabi Musa idan mutanensu suka nemi ruwan sha ya sa sandarsa ya ainihin bugi ainihin ƙasa ko ya bugi dutse za a ga idan ruwa yana fita kuma haka akai yau a ce Allah ya ba ku idan ruwa kuna shan ruwa kuma ko ruwa ma kowace kabila da nata kaga wannan yana daga cikin ni'ima da arziki ruwa da kuka gani Allah ya sa akwai ruwa a ƙasar ku arziki ne. ana ganewa ko ruwa arziki ne rashin ruwa a ƙasa masifa ce da talauci Allah ta'ala ya tsare mu wannan aya mun riga mun jo wa isqultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin karshe kaga duk wannan arziki ne Allah ya ce ana sauke ma abincinka daga sama ni'ima ta bakwai annajatu min almasaibi wal azamat alijtimaiya Allah ya kubutar da ku daga masifofi iri-iri da ainihin al'azamat alijtimaiya wahalhalu na zamantakewa azama shine Allah ya kawo muku jarrabawa iri-iri azamat ai ta samu matsaloli iri-iri to su banu Isra'ila sun shiga rigingimu iri-iri Allah ta'ala ya kubutar da su daga ciki wa isala musa به إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين جزاك الله خيرا متانا النبي موسى Allah ta'ala ya jarabce su da wata masifa wanda aka zo aka tadda gawa an kashe kamar da za mu karatu nan gaba akai tunda yana gaba ne kuma mun kusa kaiwa in Allah ya yarda muna sa ran a tafsirin bana ma ainihin an zo an tadda an kashe gawa aka dauka aka kai kofar wani gida rigima ya tashi tsakanin waɗanda aka yi wa kisa da waɗanda suka yi kisa daga ƙarshe Allah ya kawo mafita ya ce a yanka saniya a ɗauki jikin saniya a duki wannan mamacin zai tashi da rai ya faɗi wanda ya kashe shi kaga Allah ya kuɓuta da su idan da ba a haka ba rigima za a yi ta yi ƙarshe a yi ta kashe-kashe dalilin kashe wannan mutum ɗaya su kaga wannan Allah ya kubuta da su daga al'azamat al'ijtima'iyya daga ciki akwai albisharatu wa zikirin alamatin rasulul khatam bayan suna kan addinin annabi musa Allah ta'ala ya ambata musu alamomin annabin ƙarshe domin in ya zo su imani da shi Allah ta'ala ya ce allazina yattabi'una rasulan النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إيه. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إيه. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث Allah tabaraka wa ta'ala ce waɗanda suke bin ar-rasulan nabiyyal ummiya mabiyan manzo annabi wanda yake ummi allazi yajidunahu maktuban indahu wanda sun same shi a rubuce a littafin su fit taurati siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna cikin at-taura littafin annabi Musa da injila ko wanda suna gane shi suna kallon waɗannan siffofi sun san shi mahallin shahid anan shine Allah ta'ala ya musu ni'ima ta hanyar nuna musu siffan manzon Allah ba za su sha wahalar gane shi ba da sun ganshi Allah ya gaya musu sa sun karanta za su gane shi kaga wannan busharar da Allah ya musu da alamomin manzon Allah yayi musu haka ne a matsayin ni'ima akwai waɗanda Allah ta'ala yace ce allazina atainahumul kitab allazina ataina ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu wadanda muka ba su littafi ya yahudu da nasara ya ya'rifunahu sun san manzon Allah kama ya ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san yayansu akwai wanda bai san dansa ba danka zai iya bace maka yadda ɗanka bai iya ɓace maka haka siffan manzan Allah ba za ta iya ɓace musu ba sun san manzan Allah sarai amma ƙiyayya da hasada ta hana su ne imani da shi wa inna fariqan minhum wani yanki daga cikin ahlul kitabi malaman nan nasu la yaktumuna al suna ɓoye gaskiya wahum ya'lamuna bayan sun san ainihin wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa wa iz qala isa ibn maryama wa iz qala isa ibn مصدقا إيه. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي إيه. ومبشرا برسول Allah ta tabaraka ta'ala yake ba mu labari cewa ka ambata musu lokacin da Isa dan Maryam yace ya ku banu Isra'ila ni manzon Allah ne zuwa gare ku ina mai gaskata abin da ya riga ni zuwa na at-taura littafin at-taura na annabi Musa kenan wa mubashiran bi rasulin kuma ina muku bishara da wani annabi da zai zo min ba'adi bayana ismuhu Ahmad Ahmad Muhammad Mahmud abu ɗaya wannan kaga sigatul mubalaga ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin kenan Allah ta'ala ya ba mu labarin a cikin at-taura da littafin annabi Isa a injila kenan akwai siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bayyana siffofin ne a matsayin ni'ima ga banu Isra'ila har ma yake cewa ya rifuna ni'matallahi ya rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaru أكثرهم الكافرون الله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله waɗannan mutanen suna sane da wannan ni'imar da Allah ya turo ni'ima anan shine manzon Allah ni'iman nan da Allah ya turo duniya suna sane thumma yunkiruna ha kuma suke musu wa aktsaruhumul kafirun da yawa daga cikin su kafirai suna sane da yawa daga cikin su kafirai ne Allah ta'ala yake cewa wa aufu bi ahadi ufi bi ko. to saboda kasancewar lokaci yayi wannan gaba ya kamata mu tsaya wa aufu bi ahdi ko ana gane wannan ko dan mun dan gota awa ɗaya da muka saba yi saboda mun san akwai ainihin ayyuka shi yasa muke muka ta cewa mu ainihin takaita idan Allah ta'ala ya kai mu gobe insha Allah za mu dora da kan wannan aya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة wa وبركاته